Masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. kuma idan mai sauraro bai mance ba duk ranar juma'a muna baku damar bayyana ra'ayoyinku ne kan maudu'in da ke ci muku tuwo a ƙwarya. to da yadda mai duka yau ma bata sauya zani ba ba tare da ɓata lokaci ba bari mu tsunduma cikin shirin tare da jin ra'ayin malami na farko kamar haka Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Maitreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga kamar yadda yake bisa al'ada ranar Juma'a rana ce tamu Hakikanin gaskiya muna yi muku godiya da irin wannan dama da kuke ba mu Ina so in amfani da ita domin isar da sakon ta ga mai girma gwamnan mu na jihar Jigawa wanda ya rashin mahaifiyarsa. Muna addu'ar Ubangiji Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta. Kowa da mamatansa Ubangiji Allah ya jikansu da gafara. In ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu kyakkyawan karshe alfarmar Annabi da Alkur'ani. Radio France International sunana Salihi daga Gudummi a karamar hukumar Hon a jihar Adamawa. RFI muna godiya da daman da ba muke tofa albarkacin bakin ba duk ranar Juma'a to mu dai abin da yake shi mana tuwo a ƙwarya a Gudummi shine rashin kyawun hanyoyi. don haka muna kira ga gwamna ahmadu umar fintin na jihar adamawa ya taimaka ya gyara mana hanyar gudunmiya da ta taso daga babbar hanyar mubi zuwa cikin garin gudunmiya taushe garin gombe domin wallahi muna can wahala sakamakon rashin kyamun hanyoyin musamman lokacin damuna a ƙarshe muna fatan saƙonmu ya je inda ya dace muna godiya rfi hausa ku tashi lafiya. Radio Faransa mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya ni korafi na na wanda yake ba mu dama ranar Juma'a korafi na kan jillalan mai ne da masu gidajen mai mai wannan. Ka duba lokacin da aka ce za a ƙara mai suka ji labari ko da wata aka ce ko sati biyu aka ce za ka ga sun matse wannan man sun rage man da suka sai arhan za su yarda shi mai tsada amma a zara in sun ji labari mai ya sauka kuma sai su ce sun siya da tsada sai sun sayar ya kare za su yi mai arahan su ya nan saboda haka su sa a kasuwanci su tsoron Allah su sa a kasuwanci su tausayi ga talakoki ba fatan abin na ake musu ba muna fatan dai Allah ya sa imani ya shiga a mai magana Ibrahim wani Gaji. a kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara ranar juma'a rana ce tamu to zan yi amfani da wannan dama domin mu yi godiya ga mai girma gwamnan zamfara a dr dauda lawal gamjin zamfara musamman akan kafa kwamiti na tabbatar da albashin dubu saba'in ga ma'aikatan jihar zamfara kuma ganin cewa membobin da an sa na wannan kwamiti dukan su ƙwararru ne musamman kuma suna wakiltar sassa daban-daban tun daga shi shugaban kwamiti alhaji garba ahmad gusau da sakatarensa dr shanu to muna kyautar don cewa insha allah za a sa tsari na ƙware wanda ya dace da ma'aikatan zamfara kuma muna kira ga wannan kwamiti don Allah adibi malaman firamare musamman a kan wannan tsari na dubu talatin da ake amfana da shi yanzu akwai gyaran da ya kamata a yi musamman albashi na mataki na bakwai na takwad na tara to muna fatan za a duba lokacin da za a zo kan na dubu saba'in na gode kwarai kwamarar nasiru ma'azu shankar radio france international mai magana abdulrahman muhammad daga nan nasara bakura Bakura local gamman a da ke nan jihar zamfara to alhamdulillah a yau juma'a kamar yadda kuke ba da dama gama masu rari da mu gabatar da namu ra'ayi namu na ƙashin kanmu a yau an ba da ra'ayi na ne dangane da harin da na sojin najeriya suka kai a yankin jihar sokoto wanda suka bayyana shi a matsayi na kuskure ya kamata a ce sojojin ƙasar nan tamu ta najeriya suna iya tantance hancin bayani kafin wato ainihin su kai hari a wani yanki domin wannan hare-haren da ke gudana wanda mun gani an yi a jihar kaduna mun gani kuma an yi a jihar Niger kuma yanzu gashi a nan jihar Sokoto abubuwa ne wayanda ya kamata a ci sojin Najeriya sun samu wato ainihin fasahar da ya kamata za su iya kama 'yan ta'adda hari ne kawai ba tare da abin ya shafi a fararen hula ba. Redon Faransa mai magana baban Fatima Garnasko Gangam ƙarfin mulki ta Shagari Sokoto State Nigeria. Alhamdulillahi mun da dukkan mu dama wa jama'a mu da lokacin bakin mu da farko muna dukkan ma'aikatan kowarka da juma'a da sauran musulman duniya gaba ɗaya da fata sallar juma'a lafiya. a gaba kuma ana mika ta'aziyya ta ga mutanen ƙauyen silami wanda jirgin saman sojoji ya kai mu hari ha wasu suka kansu allah kai musu rahama kuma kaji kansu ka ba yan uwansu hankuri kuma muna kira gwamnatin tarin najeriya da ta jihohi a bincike lamurkan da ke faruwa a arewacin najeriya saboda duka dai hare-haren na kuskure arewa ne yake faruwa na ga ana yaƙi arewa maso kudu maso kudu na kudu maso yamma duka ban taɓa jin ayan kuskure ko ɗaya rana ba sai dai arewacin najeriya ne kawai aka ta kuskure ana kashe talakawa na ba su ba gani ba to muna roƙon allah yanzu da makircin wasu ciki allah kai mana maganin makircin nan. To mai sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon France International a Rafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na facebook ko ta mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ga malami na gaba. Radio Faransa sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Muna ba da shawara ga abokanmu masu ba da ra'ayoyinsu a rediyon Faransa na faɗin duniya baki ɗaya. Ya kamata mu ba da nambobin wayoyin junanmu saboda mu ka zumunci da junanmu ko ba ta rediyo ba. Gashi sai dai mu ta jin junanmu a rediyo amma kowa bai san inda kowa yake ba. Amma in ga namban waya to sai mu watakila ma sai mu zanka zumunci da junanmu duk inda muke saboda rediyon Faransa ya haɗa wannan zumunci. sashen Hausa na gidan rediyon Faransa kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni a yammacin juma'an na ra'ayi na kira nake ƙara yi ga gwamnatinmu na tarayyar Najeriya da gwamnatin mulkin sojan kasan eh, Nijar da Allah a kai zuciya nesa wannan toka sakatsin da take nema ta gitta tsakani ya kamata a hau teburin shawara a lalubo bakin zaren a warware shi da nijar da najeriya dan juma ne da dan jummai fatanmu da addu'o'inmu duka yankunanmu na afirka allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali tsananan tsadar rayuwar da ke damun mu a najeriya allah ubangiji ya kawo mana mafita sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kimba jihar niger memba amurin matasan afirka reshen jihar niger Dubun gaisuwarmu gare ku ma'aikatan gidan faransa, mazan ku da matan matanku, bisa ga ɗawainiyar da kuke da mu na ɗaukar ra'ayoyinmu a kowane lokaci. Yau abin da nake tafe shi tunatarwa ne ga ainihin mai girma mu na jihar Niger Umar Bago bisa ga alƙawarin da ya ɗaukan mana na aikin hanya da taso daga Ibbi zuwa da ja haɗi da aikin wutar lantarki. To da fatan Ubangiji Allah ya bashi shi ikon cika wannan alƙawari. da fatan ba zai manta ba Allah ya ba shi ikon cika alwani alƙawari hakikanin gaskiya mu yan arewacin Najeriya game da al'amuran da ke kasancewa marasa daɗi ya kamata kamar yadda muka saba kuma sake dagewa da addu'o'i bisa ga al'amuran da ke kasancewa na marasa daɗi ubangiji Allah ka warware mana Allah kawo mana ƙarshen shi Mai sauraro da alamar lokacin ya yi halin nasa kuma anan za mu ja labulan shirin don haka a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman ibrahim tukur kefi da ya haɗa mana wannan shiri ni kabiru muhammad ɗanbauci da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya